الرحيم والنازعات غرقا والنازفات نشقا والسابعات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة

To, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, suratun nadi'ati an ce mata suratun nadi'ati don ta fara da wannan zai'ati garakan. Shi yasa aka ce mata suratun nadi'ati. Wannan zai'ati garka yana rantsuwa da masu abin nan kwatar rankahiri, garkan nocewa su kamar kamar an nutsar da abin nan nama cikin abin nan. A cikin ruwa ko kuma cikin nama wannan shida ce na shada kuma ina rantsuwa da masu nashadi masu sa nashadi wato nashadi an ce abin na annashidati su ne wa'anda idan mutum musulmi zai mutu suna wa'anda za su zo kusa gare ya ji daɗi in ya gane su sai ya yi farin ciki sai a gane a wai yana dariya ba kuma a wani abu na ba kayan daɗi na da ya gani sai ya yadda da mutuwa yadda a karfi ne saboda ganinsu wa hati da masu iyo sabahan iyo wato mala'iku masu e, saukowa daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama wa sabiqati sabaka da masu tsira tsira wato wajen aikata ayyukan alheri wal a amra da masu tsara al'amura to don na rantsuwa da waɗanda, jawabar ƙasami yau mata jihun rajifa ranar da mai girgiza za ta girgiza wato ranar kiyama lokacin da busa ta warko za ta girgiza jama'a ta tuba har radifa ɗan goyo za ta biyo bayanta wato busa ta warko radifa busa mai bi mata ulubin yawa ma izin wajifa wasu huskoki nan ciki take da tsoro absaru haka shi a idanunta sun kaskanta ya kuluna suna cewa a ina lamar dodo na yanzu mu za a dawo da mu da kafira ga sawunmu wato suna ganin yan an mutu ba a dawowa shi yasa suka ce yana yiwa yanzu mu a shi mu ga sawunmu wato mu dawo ga kawahunmu wato ba shi yiwa a idza kunna idaman yanzu idan muka zama kasa na khaira da dakaku wato wanda sun karbe kasa sun rubde duka shikenan sai a tashe mu kalu suka ce in ka haka nan na tilka idan wannan dawowa kan karratun hasira dawowa ce mai hasara kwarai da gaske inda ya an kace dawowa za a yi to dawowa ce mai hasara don ba su ga abin kwarai wanda sun kai wanda ka hana musu hasara ba Allah ya ce ai ta da mutane bayan sun mutu ba wani aiki ba ne fa inna ma hiya zajratun wahida ai tsawa guda ce kawai ai da Allah ya tsawa guda yace kun shi nan fa ya kununa duk sai su zamo fai zahun da sahira sai ga sun haɗo nuri da aka ce masahira da zaran an ka ba da umarni su yi to sai ga su nan da aka ce masahira halata ka ka musa halata ka hadithu musa azama da rabbu bil wadi muqaddas tuwa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لعلك إلى أن تتكى وآتيك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعسى ثم أدبر يسعى فحسب فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه النار نكال الآخرة والأولى إن في لعبرة لمن يخشى هل أتاك حديث موسى labarin Musa ya zo maka tambaya ce amma ma'anarta ta haƙiƙi lalle labarin Musa ya zo maka ba mai gidanmu ba ko mu da mun ka karanta alƙur'ani labarin Musa ya zo mana Izina da rabbu da ubangiji ne ya kira shi bilwadil muqaddasi a wani rahi mai tsalki wanda aka ce maduwa aka ce Allah ya kire shi Allah ya ce ya aike shi izhaba ila fir'auna ka tahi wajen fir'auna kai mai wa'azi innahu daga shi yayi dagawa wato ya wuce haddin shari'a wa ka ce mai hallaka ila an tazakka kana da bukata in shirya ka zuwa ga abin da zai taimake ka ila an tazakka zuwa ka tsarkaka wa yaka kana da bukata in shirya ka ila rabbika zuwa ga hanyar ubangijin ta ka sha ka ji tsoro nai farahu da ayatul kubra ya gwada masa rawana ayoyi wayanda an manya kama ayoyi ne guda tara wayanda suratul a'raf ta ambata da kuma abin nan karshen suratul isra'i to wayannan ayoyin duka sai ya gwada mai su wa kadzaba fir'auna ya kare ta ayoyin nan duka wa asa ya saba ma umannin da ayoyin tabbasuwa sun adabara sannan ya juya baya ya sa yana ta tahiya sai da takamawa da ya ga Ba fa sharafa nada ya tara mutane ne ya ba da sanawa wa kala ana kuma ala Musa ya ce yana da wani Allah to ban ce muku babu shi ba amma dai ni abba ba Allah wannan Allah na shi da ya ce shi sama da ƙasa karami ni abba ba wannan sanawar da Fir'auna ya ba su kenan ita ce asanadiya ya halaka shi Waƙala ana rabu kuma al'ala nan take a akhadahu hulahu sai Allah ya kama shi da nakalar akhira azaba kalmar farko da ya fada abin na akhira ka kalmar karshe ɗin nan da ya fada ana kuma al'ala wani ula da kalma ta farko da ya fada yace shine Allah ma aluntu lakum lakumin ilahin gairi ni ban san kuna da wani Allah da ni ba to kalmar farko kenan da ya fada Allah ya kyale shi sai yanzu yace don waccan bai iya jan mutane da ita amma yanzu da ya ce lalle akwai wani Allah ya yarda akwai shi amma dai shi babba to yana iya ɗauka hankalin mutane da wagata ta bayan ga saboda haka da faɗinta sai Allah ya kama shi ya masa azaba ya noce shi cikin ruwa inna fi zalika la ibratan lalle cikin wannan akwai abin lura liman ya kashe ga duk wanda ka jin tsoron Allah to cikin wannan akwai abin lura gare shi a anta ashaddu khalqan أشد خلقا من السماء بناء رفع سمكا فسوى وأغطش ليلها وأخرج دعاء ولرد بعد ذلك دعاء أخرج منها ماء ومرأة والجبال أرسا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لما يرى. كنجي الله يا كام فرعون يا يمس عذابا دك عليهم فرعون. wanda a wannan lokaci ƙarhin da fir'auna yake da shi babu wani babu wata gwamnati mai ƙarhi irin wannan ƙarhi da fir'auna yake da shi amma duk da haka Allah ya hallaka shi to shi na yace a antum ashaddu khalqan shin ku halitta ku ita ta hi tsanani ita ta hi waya amis sama'u ko ko sama bana ga tunan Allah ya gina ta ansa ita ce sama ta hi halitta sama ya hi waya in dai waya ta to ya gina sama Baleku, rafa a samka ya ɗaga ruhinta fasa waha ya daidaita ta wa aga dashe lailaha ya ruhe darenta wa aka raja duhaha ya hitar da hancinta wal'adda ba da zalika bayan ya gama wannan duka ita ko ƙasa da haha ya ya shehida ta aka raja ma ma'aha ya hitar da ruwan ƙasa daga cikinta wa aha da makiyayarta wal jibala kuma duwatsu a arsaha ya kahe ƙasa da suwa mata allakun duka wa'annan jin daɗi na gare ku wala anamikun da dabbobinku fa ce ja'at mata kubira idan musiba babba ta taho adama wato musiba wadda aka ce uwa hitina kowace iri don tashin kiyama do wata hitina karama ta bisa gare shi to idan wannan abin nan uwa hitina ta zo yau mai ta zakarul insanu rana kenan wadda mutum zai tunanin masa aikin da ya aikata domin ranar nan babu abu mai tserewa in ba aikin da ka to da shi da imaninka ba to a wannan rana wato mutum zai yi tunanin masa abin da ya aikata wa burin zata jahimu kuma a hito da wata jahimu liman yara duk wanda ka gani ga jahimu na ahin ta ga hili ga duk wanda ka gani wato sakamako za a yi ma duk wanda ya cancanta a saka mai Ba amma man ɗaga. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ودعا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن فيما أنت من إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون عالم يلبثوا To, عتيبا Da دحاء an hitar da wata jahim liman yara ga do wanda ka gani ga wata nan gaban ido ne fa amma man daga amma wanda suka yi dagawa sun ka ketar haddin shari'a wanda duk ya ketare haddin shari'a wa akarar hayatar duniya kuma sun ka zaɓi jin daɗin rayuwar duniya akan bautar Allah to wanda da haka nan fa innal jahima lalle wata jahimu hiya ma'awa ita ce makoma ta Allah kada ka samu cikin su wa amma man khafa maqama rabbi amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne don haka ya kyautata halaye ne da dabi'u ne wa nahar nafsa anil hawa ya hana rai ne gaban son rayuwarta saboda abin nan tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne fa innal jannata hiya al-ma'awa haqiqa aljanna ita amma koma ta Allah ka sa mu cikin su yasalunaka an sa'ati sune maka tambaya game da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbata kiyama to kai da ake tambaya kai manzo rahama fi ma anta akan ni kake min dikiraha ga ambatonta akwai ansa da zaka bayarwa ko koya abin yake wanne matsayi kake ila rabbika muntaha sanin karshen tare da za ta bayyana zuwa ga ubangijin ka yake saboda haka ba aiki ne na ka ba faɗa musu baka sani ba inna ma anta munzirun dama kai mai gargadi kake ga manya kasha wanda ka jin tsoron kiyama to kai mai gargaɗi kake gare shi kuma kiyamar za ta zo ka annahum kace su kahirai yau mai rauna harar da za su ganta saboda tsoro da hirgita sai su ga lamiyar ba su an ba su zanna duniya ba illa a shiyata sai da marici domin A sun tashi da sahi audu haha ko kuma da hancinta wato da sahi haka za su ganta kamar yini guda kamar wanda ya kwanta da sahi ya tashi da marici kamar wanda ya kwanta da marici ya tashi da sahi haka za su ganta domin in tsanani ya yi yawa wato ba a gani ne ji ne aka yi to Allah da albarka wannan sura wato suratul naziati ka taimaka mana ka gafarta mana zunubanmu duka ka ƙara mana imani da lahiya ka ɗebe mana kasala da jin kwana da albarka sunayenka ga lokuta ayyuka alheri kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu wa annabin masallaci sallallahu alaihi sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا جياث المستجيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت عالم بها فقدها الله منا روكونك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا Allah mana roƙonka bai asma'ika lausana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana akalasi da mutaba'a muna roƙonka Allah bai asma'ikal husna Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana baki ɗaya ka gafarta ma uwayenmu dukkan zunubansu Allah ka gafarta masu Allah ka yahi masu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya mu Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman ya Allah bai asma'ika lausuna wa sifatikal ula Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ka sa musu albarka ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu alherin Ramadana duk alherin da a cikin Ramadana ramadana Allah ka ba mu alherin ramadana Allah ka ba mu alherin ramadana Allah ka kare mu daga sharrin ramadana Allah ka kare mu daga sharrin ramadana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadan Allah ka sauƙaƙa mana zahin watan ramadan Allah ka sauƙaƙa mana zahin watan ramadan Allah ka sauƙaƙa mana wahalolin ramadan da sauƙaƙa mana ayyukan ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadan lalurori da matsalolin ramadana duka Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a cikakku Allah ka ba mu ikhlasi da mataba a cikakku Allah ka ba mu ikhlasi da mataba a cikakku saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mana su abinda don muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu mu roƙe ka Allah ka shirya su ka gafarta musu dukkan zunuban su ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abin tsoron su dukkan zuka kare Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka taimaki almusira da jama'ata Allah ka ƙara mu musira lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mu musira kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka shirya mutanen da shedayen su da matayensu Allah ka kare su ka kawo musu gidajen ka musu da iyali da zuriya Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina وآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله